يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan da jirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da ɗari hudu talatin shida lissafin nasara ya yi daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta da goma sha biyar. idan ba manta ba muna cikin suratul azab amma kamin nan akwai yan uwa da suka rubuto da tambaya mai tambaya ta farko ke cewa malam ka yi magana akan ciyarwa ina jin watakila ɗan uwa ya halarci tafsiri da aka yi da yamma ko kuma a wata fatawa da aka ansa ko hudu ba da aka yi a masallaci cewa mace wacce take shayarwa idan ta ji tsoron abin da ɗan zai cutu tana iya aje azumi ta ciyar a madadin azumi din kuma ba za ta rama ba haka ne ta ce to malam ya ake ciyarwa to duk ciyarwa wacce ake a madadin azumi ko tsoho wanda ya tsufa ba zai yin azumi ba zai ciyar a madadin azumi ko wanda yake fama da ciwon olsa likitoci sun gane ba zai yi rinka yin azumi ba zai ciyar a madadin azumi A nan an ba ki zaɓi in ya ga dama ya ɗauki abinci ya ba miskini kowane miskini ana ba shi mudu ana ba shi mai mudu mudu ɗaya da muddihi sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama yana iya ciyar da abinci da fafe ba wai dole sai ka dauki danyen abinci ka bayar ba kana iya dafa shinkafa ko kai tuwo miyar kuka ko miyar taushe ko kubewa danya ko busassa ko abin da ya saukaka eh, a kira miskini a cika masa abin nan ya zauna ya ciga cikinsa tatile sha ruwa ya tashi ya wadatar ba wai dole ne sai an dauki danyen abinci kamar yadda ake zamani ba ina jin cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin Anas dan Malik akwai lokacin da yazo zai ciyar miskine kawai aka tara ya dafa abinci aka ba su duka suka ci ina jin miskine guda goma dama a madadin azumi guda goma ne saboda haka ya halatta a ba da abinci ɗanye kuma ya halatta a ba da mai dafaffen abinci ba laifi ba ne to malam wane ne miskini miskini shine talaka wanda yake kokowa da masara wata ran ya kada ita wata ran ta kada shi wata ran a zubar gare an gane wannan wannan shine ake cewa miskini Allah ta'ala ya samu dace sai wani dan wake cewa ana gafarta malam na yi rantsuwa cewa ba zan yi wani abu ba kuma daga baya sai maslaha ta tilasta sai na yi wannan abun alhali na rantse ba zan yi shi ba to ya zan yi to idan ka rantse za ka yi abu ko ka rantse ba za ka yi abu ba sai kuma wani dalili yasa za ka saba rantsuwar idan wanda kace sai kayi ne ya zama yanzu ba zai yi kai ba idan wanda kace ba za ka yi ba ne kuma sai ta ɗauro dole sai kayi to abinda za ka yi sai ka yi ka fara ta rantsuwa ka fara ta me la yu'akhizukum a imanikun lagwi fi yi walakin yu'akhizukum bima ma'akatun ayman na'am لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك, ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كفارة رزقها الله مدوكين سركي يا بار زابي قداؤكم zaɓi na farko shi ne idiyamu ashirati matakin ka ciyar da miskinai guda nawa miskinai guda goma ciyar da miskinai guda goma kowanne a bashi mudu ina fata an fahimci wannan ko kuma a dafa abinci a bashi wanda zai ciyar da shi ya ce ƙoshi idan aka ciyar da miskinai guda goma to shi ki ne yanzu rantsuwa ta warware yanzu kamar baka rantse ba sai ka wuce tsaye kai tsaye kai abinda ne maslaha a gare ka auki su wata ko kuma tufatattar da su miskinai guda goma kowa a bashi sutura da zai iya sawa ta wadace shi ya salla. sai a samu miskinai guda goma musu haka Auta ta raka ba, ko kuma a samu wuya a yanta saboda ka cikin ukun nan kana da zabi ko ciyar da miskinai goma ko yi wa miskinai goma sutura ko kuma yanta baiwa amma yana kamar ciyar da miskinai guda goma ya fi sauki to idan shi ne fi maka sauki sai ka ciyar da miskinai guda goma wannan ya wadatar ga kafara ta rantsuwa Allah ta'ala ya samu dace ana rama yana ne muka kwana وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا جميع مغانا كان يدى تكواشي لأن قبيلة بنو قريزة ƙarshe sa'adu سعد mu'az معاذ zo ya yi أكنسو من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya tabbatar da to shine Allah ya ce fa awrasakum ardahum wa awrasakum ardahum sai Allah madaukin sarki ya gadar muku da kasar su wa diyarahum sannan ya gadar muku da gidaddajin su ko kade ba a matsayin ganima wa ardan lam tadauha ba ma kasar su kade ba har da wata kasa wacce ba ku tsammata za ta dawo ƙarƙashinku ba ba ku je kun taka ba amma Allah madaukin sarki wannan ƙasa ya dawo da ita karkashin ku sai Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah madaukin sarki ya kasance mai iko ne bisa dukan komai wato kaman ƙarin bayani ne aka yi akan kissar Banu Quraiza da Qur'ani ya ambata mana jiya Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ramma sai Allah madaukin sarki ya ce me يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا يزار القرآن ما يجرم هذا داوي من بياني أكن zamantakewa ta aure musamman a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu je tsari da ya gudana a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gidan ummahatul mu'minin alaihin na, Allah ya kara musu yarda Jabir dan Abdullahi, Allah ya kara masa yarda an karbo hadisi daga gare shi makasudin saukar da wannan aya da ayoyin da za su biyo baya ne wani abu da ya faru a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana dina Abubakar yallahu an ya zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai samu mutane a tare a kofar gida annabi bai ba da izini kowa ya shiga ba saboda haka duk ana tare a kofar gida mutane da dama sun taru wannan ya sa shi ma sai na abakar radiyallahu anhu da yazo sai ya tsaya bai shiga ba ba da dai ba sai ga na Umar radiyallahu anhu ya zo shi ma da yazo ya samu ga mutane tare a kofar gida ga sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a wurin shi ma sai ya dakata domin ba ba kowa izini ba to a lokacin ne aka sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane da suka taru a kofar gida suna son su shigo su ganshi akwai sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da sayyidina abubakar da sayyidina umar su shigo daga ciki dama surukansa ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daur yana yana auren yar sayyidina abubakar aisha radiyallahu anha bintu siddiq as-siddiqa bintu siddiq sannan yana auren yar sayyidina Umar radiyallahu anhu ita ce Hafsa bint Umar saboda ka wayannan surukai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sun ga shiga ciki suna shiga sai suka samu annabi zaune ga matansa kewaye da shi a lokacin mata tara ne a gidan matan guda tara suna ne suna kewaye da shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar mata guda tara guda biyar a cikinsu duka ƙuraishawa ne akwai aisha radiyallahu anha yar na abubakar ba ƙuraishi ya ce akwai hafsat bintu umar radiyallahu anhu ita ma menene ba ƙuraishi ya ce akwai ummu habiba bintu abi sufyan ita ma ba ƙuraishi ya ce akwai sauda bintu zam'a ita ma ba ya ce akwai ummu salma radiyallahu anha ita ma ba ya ce wayannan biyar cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ne sannan akwai waɗanda ba quraishawa ba akwai safiya ana ce mata annabariya saboda yar kabilar banu nazar ce ina fata fahimci wannan akwai maimuna bintul harith ana ce mata alhilaliya saboda 'yar ƙabilar banu hilal ce bayan wannan akwai zainab bintu jahash ana ce mata al'asadiyya domin ƴar ƙabilar banu asad ce daga nan akwai juwairiya bintul haris ita kuma ƴar ƙabilar banu mustalak ce saboda haka wayannan guda hudu su ba ba bane wayannan guda biyar su kuma ƙurayshawa ne su ne mata tara da suke gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce ya aure mata guda goma sha uku guda biyu suna su tun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai su ne khadija bintu kuwailin radiyallahu anha ta mutu da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai zainab bintu kuzaima wacce ake ce mata ummul masakin ita kuma a matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata tausayin talakawa sai ta yi farfesu ta ba talakawa ita ta ci abincin da darajarsa bai wuce garin kwaki ba amma ga farfesun kaji ta bawa ta ba talakawa duk a wurinta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce wata uku ba Allah ya mata rasuwa amma sai dai ta yi babban sa'a annabi ya mata wankan gawa shi ya sa mata likafani shi ya mata sallar jana'iza ta samu babban nasara ko bata samu ba to akwai guda biyu kuma waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure su ko kwanciyar aure bai yi bai rabu da su ina fata an fahimci wannan wannan ne yasa malaman tarihi ba su damu da wato yawan bincike a kansu ba to da sai na abubakar ya shigo ya zo ya samu waɗannan mata su tara suna kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune ya yi shiru da ka kalli fuskarsa ka san akwai alamun damuwa saboda mai gida ya samu matsala da wa da iyali mai gida ya samu matsala da iyalan shi saboda haka yana cikin damuwa wai yau da gobe tsakanin haƙori da harshe ma ana iya sabawa sai na abubakar radiyallahu anhu da suka shigo tare da sai na umar da sai na umar ya lura da yanayin sai gane annabi yana cikin bacin rai ne kuma ga alama iyalansa ne shi yasa yana zaune wato baya murmushi baya fara'a ya haɗa fuska sai na umar ya ce sai na faɗi magana da za ta sa annabi dariya yanzu sai na umar lafi anhu sau da aka yana zaunawa sai ce ya rasu lalla ba ka san yadda muka kwashe da yar zaidu kamin in zo nan ba wato imnatu zai mata ce ta sai na umar lafi anhu wato yana ba shi labarin annabi bai sanya ya kwashe da matarsa daga gida kamin ya iso nan ba sai annabi ya ba shi a tanshi ya ce ya kuka yi ya ce ya rasu ka ji matan nan duk wahalar da ake sha wajen ya za a samu abinci ina iya kokari na wai amma da zo sai ta ce mu wai har yanzu kokarin nawo bai isa ba akwai bukatan abincin da nake ciyar da su a ƙara improving ɗinsa a ƙara inganta shi ita ba ta san wahalar da muke sha muna samuwa ba ya ce mm, ya rasulallah ba ka kusa ba gani ba kamin ka an kara na ma ƙure wuyarta sai manzan Allah ya tunkire zariya da yau da lokaci bukatar sai na wanta ya kuma ta biya ba sai manzo Allah ya ce to ai irin matsalar da kake fama da ita ni ma ita ce yanzu a gidan nawa yanzu ya bude kofa da za a ji labarin me ke faruwa yace kaga su nan gudun suna kewaye da ni ni ma matsalar da nake fama da su kenan suna cewa sai nayi musu ƙari akan ciyarwa abin da ake cewa ƙari akan ciyarwa kaman kana ce ne baka sai naman miya a ce sai ka sai naman miya ina fata an bai ci wannan ba baka ciyarwa bane akwai gurgurdon wanda kai amma na so kai me kai ƙari ko kana kubutawa ka samo shinkafa yar gida mata su ce su wallahi sun gaji da sai an rage tsakuwa an yi waye waye inda abin nan ka je ka samo daga buhu sai tukunya yar kanti kaga sun nemi ƙari akan me abin da kake musu to sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai da hali a daidai wannan lokaci Maza Allah yana faɗin wannan magana kamin kai haka sai na Abubakar radiyallahu anhu ya je ya kama wuyar yarsa ya rike Aisha radiyallahu anha sai na umar shi ma ya tashi za su fara fanishin ɗin yayansu tun da yayansu ne waɗanda suka yi suka haifa wacce babanta bai zo ba ita ta samu sauki amma <laughs> suna cewa yanzu annabi za ku tambaya abinda bai da hali ku ce sai ya muku abinda bai da hali duk da ɗawaine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fama da ita kuma kunan a cikin gida ku ce sai an ƙara muku akan abinda da ake yi manzo Allah ya tashi ya ce a ba haka muke da ku ba ban ce ku zo ku a ban ce ku taba mun matana ba matana ne ban yadda ba kai kana mamakin to me yasa har sai wa annabi to ma take ce kai yadda kake kallon annabin daga nesa ita daga kusa take ganin shi ina ba ta gane wannan ita wata daraja take da ta wani matsayi ta kai ta kai wani matsayi ne kama almajiri ne ya ji matar malam da malam suna suna isa sai ce kai kai kai kai amma matan nan ba ta da hankali yanzu akaramaka Allahu take haka kai kai ne kake ganin akaramaka Allahu ita lahiya lahiya an gane karatun shi yasa su iyayen sai suka tashi za su yi ne za su fara hukunta iyayen amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sai ya tashi ya hana ina fata an gane wannan to sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to zan yi hijira in kaure cewa gidan nan wata daya sai ya koma wato kamar tirakarsa sai da ya kwana 29 sannan ya dawo to sai aka saukar da wannan aya sai Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma mai daraja mai daukaka sai Allah ya ce kulli azwajika ka fada wa matayenka matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu in kuntunna turinal hayatad duniya. idan kun kasance rayuwar duniya kuke nufi zaman ku a gidan aure bukatar ku ku ji dadi a gidan aure eh ku shakata a gidan aure ku huta abinda kuke so kenan to fa ta'alaina dukan ku ku zo umatte kunna zan jiyar da ku daɗi gwargwadon abin da nake da shi wa usarrihu kunna sarahan jamila amma zan sake ku saki mai kyau ba zagi ba bakar magana saboda Allah bai yarda in zauna da mace ba idan matar rayuwar duniya ta dauka shine abin da ake ciwo zaman aure kenan wannan ya nuna zaman aure ba kasuwanci bane zaman aure menene addini ne ibada ce Allah ya ce ka kira waɗannan mataye naka ka ba su wannan zabi sai Allah ya ce wa in kuntunna wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinat فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله يتي وإن كنتن تردن الله أما ينكون قصة شيء الله كتير نفي ورسوله دا من فلسفر فالسفر كتزمن جدا مجي shine neman yardar Allah dawa da biyayya النبي محمد صلى الله عليه وسلم to ku sani fa inna laha lalle Allah wa daral akhirah da gidan lahira fa inna laha to lalle Allah a lil muhsinati min kunna ajran azima ya tanada lada mai girma ga duk wacce ta kyautata daga cikin ku wato kenan yanzu an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umurni ya ba matarsa zabi idan Allah da in duniya suke so ya rabu da su idan kuma Allah da manzo suke so to su yi haƙuri da talaucin da ake fama da shi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan ayoyi sai ya fara da Aisha radiyallahu anha me yasa ya fara da Aisha radiyallahu anha saboda tsananin kaunarta da yake yi yana shiga ɗakin ta ya kira ta ta zo suka zauna yace ke Aisha akwai bayanin da nake so na miki amma kada ki gaggawa wajen ba da ansa ki je gida tukuna ki shawara da iyayenki shawarar da iyayenki suka baki aka yi matsaya to sannan ki dawo ki bani ansa amma kada ki saurin bani ansa yanzu yanzu ina fata an gane wannan Aisha radiyallahu anha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun in je gida in nemi shawara da iyayena don ya san ba yadda za a iyayena su bani shawara in rabu da shi ko akwai da iyayenta za su ce mata tarbu da manzan Allah sallallahu ba zai yi ba malamai suka ce wannan yana daga abin da yake nuna yadda annabi ke kaunar Aisha radiyallahu anha tunda yarinya ce karama yarinta tana iya ɗibarta an ce ki zaɓa duniya kike so ko Allah da manzo yarinta na iya ɗibar ta nace to in na bar gidan naka sai menene saboda yarinta ko to amma idan za ta je ta shawara da iyayenta iyayenta za su ba ta shawara ta bar gidan manzo Allah ba za ta ba za su ba ta shawara ba malamai suka ce wannan yana nuna irin kaunar da Aisha radiyallahu anha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata sai ya rasulullah wace magana ce wannan wacce ta yi girma har sai na je na shawarci iyayena sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wayannan ayoyi to gashi Allah ya ce in ba ku zabi idan duniya kuke so da zaman aure to in sake ku in kyautata muku idan Allah da manzo da gidan lahira kuke so to ku sani Allah ya tara da muku aljanna a lahira yana faɗin wannan magana Aisha radiyallahu anha ta kalle shi tace ya rasulullah yanzu akan zama da kai ne zan je in shawara da iyayena ta ce ya rasu lalla maganar zama da kai ta fi ƙarfin shawara da iyaye ba zan yi shawara da kowa a duniya ba ina tabbatar maka ikhtartullaha wa rasulahu wa daral akhirah tace ina tabbatar maka na zabi Allah na zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zabi gidan lahira manzon Allah ya mata addu'a ya mata fatan alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi tace ayi rasulullah kamin ka tashi ina da magana menene maganar wannan ra'ayi na da ka nema sauran matan kamar duk zaka nemi ra'ayinsu haka yace kwarai da gaske tace to ina roƙonka duk wacce ka je zaka tambayi ra'ayinta in ta tambaye ka ni da ka fara tattaunawa da ni menene ra'ayina ka gaya mata abin da na zaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ban miki alƙawari ba duk wacce ta tambaye me kika zaba zan gaya mata kin zabi Allah da manzo da gidan lahira ba abin da zan boye wannan shi yake nuna abubuwa guda biyu muhimmai abu na farko shine mata ku gane hikimar zaman aure ba ana zaman aure ne domin tara duniya ba ba wai sa'a kin yi sa'ar miji shine kin aure mijin da ya gina miki kan tafa kan taban dakuna ba ko aka wani katon gida aka ce naki ne ke kadai ga falon ki ga falon baƙi, ga katon ɗaki, ga katon banɗaki. ga ɗakin yara ga na baƙi mata ga tarazo ga marbles ga tiflin air condition ga ga ɗima-ɗiman kujeru ga gado ɗan dubai ga masu bayin fulawa ga masu goge tayil ga masu kunna wutar lantarki da kashewa ga mai gadi ga 'yar wanke-wanke ga ga ga ga karki ɗauka wani kin samu wannan shi da kin sa'ar aure karki ɗauka yin kin samu wannan shi da kin sa'ar gidan miji ba shi ake ce sa'ar gidan miji ba domin da samun wannan shi ne sa'ar gidan miji da sai mu ce mata annabi ba su yi sa'a ba ko mata annabi sun samu wannan a gidansa ban samu ba Aisha radiyallahu anha duk ƙaunar da annabi yake mata nan ba ta samu ciki da falo ba ba ta samu ciki da falo ba yanzu dan kaje kawo aure yarinya aka kawo aka samu ɗaki guda ɗaya ne duk sakwata sai an zagaya da labaran nan akwai wata ƙwar gulma ita na ita za ta rinka yawan labarin ta ce billahi lazi ba ku gani ba da muka je ba ku ga ɗakin ba ɗan ƙurƙurƙur kamar a kurkin kaji gadon ma da ƙyar ya shiga ita tana na ita wani labarin shi ke bara ta da ƙyar muka cusa gadon kujerun ma da dai masu zaman ɗaɗɗayan nan suka shiga mai zaman uku da zaman biyu sai dai aka dawo da ita gida ni ban ma san in za a yi sallah ɗakin nan ya za a yi shi ba ɗakin da aisha radiyallahu anha ta rayu gaba ɗaya kamar yadda urwa ibn zubair yake bayar da labari ɗaya daga cikin ɗaliban aisha radiyallahu anha idan ka shiga daki in ka daga hannu sama zaka tabo tsoro ruwa daki in ka daga zaka yi taba silin kenan baya da tsayi fadin ɗakin kuma shimfiɗa ɗaya ce taburma ɗaya ce a ɗakin amma saboda kankantar ɗakin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah nafila da daddare ita Aisha radiyallahu anha tana kwance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu inda zai yi sujada ba sai Aisha ta lankwashe kafarta saboda matsin daki tace shi annabi tun farkon dare yake tashi ya fara nafila yace amma saboda tausayi ni ba zai tare ni ba sai karshen dare sai ya tare ni sai mu ci gaba da yi tare to sanda yake wannan nafila tace ni ina kwance ina bacci yayin da yake karatun Fatiha ina kwance na liƙe kafata ya gama karatun Fatiha ya gama karatun sura ya ruku idan ya zo sujada ta ce sai ya zunguri kafata da ya zunguri kafata sai in farka sai in gane ya zo zai sujada ne sai in lankwashe kafafuna sai ya samu inda zai yi sujada in ya gama sujada ya miƙe ya fara karatu ta ce sannan sai sake samun damar da zan miƙe kafafuna saboda ƙanƙanta ɗaki shi yasa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. da aka masa kabari a ɗakin aka yi kabari aka binne sayyidina Abubakar da ya rasu aka yi kabari aka binne sayyidina Umar da ya rasu daga nan ɗakin ya cika aisha radiyallahu anha nan ta so a binne ta amma babu inda za a binne ta sai dai a kai ta makabartar musulmi kabari kwara uku ya cika daki kenan dakin karami ne ko yana da girma karamin daki haka kuma ta rayu ta bi Allah ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu tana ina tana aljanna to inda duk sakkwatan nan aka gina ta aka ce gidanta ne ta mutu ta tashi wuta riba ta ci ko asara ce da zaman da ta yi a gidan da zaman da ta daga lokacin zuwa yanzu a cikin kabari wanne ya fewa ba ma maganin kiyama ta tsaya ba wai sai kin auri mijin da za a rinka kawo miki kaji a cika miki firij da kayan zaki kamin ya shigo zabi su ko kafi zabo ya samu ya kawo addu'a Allah ya sa albarka ba a dora miki ki tilasta wa miji sai ya kawo abin da bai da shi ba gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe masa ya kawo ki yi addu'a ki yi fatan Allah ya sa albarka a ciki abinda ake bukata a rayu a bi Allah a tafi aljanna tun daga ran da aka saukar da wannan aya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba guda tara nan kowace annabi ya shawarce ta abinda take cewa na zabi Allah da manzo da gidan lahira kuma daga ranar ba su ƙara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai da shi ba ba su ƙara ba sai da aka kai matsayin da za a yi wata biyu ba a ɗora tukunya a gidan ba babu wacce kai magana ba kwana uku ba wata biyu ba a ɗora tukunya ba ba a hura wuta ba sai dan an samu ɗan dabino a ɗan ɓantara a sha ruwa a kwana haka amma ba wacce kai magana sai da na ali radiyallahu anhu ya ce akwai ran da mun kwana haka a gidan ba abin da za a ce muka tashi da safe ba abin da za a ce rana ta ɗaga yunwa ta matsa min lamba na ce ni ba zan iya haƙuri ba zan tafi cikin gari ko zan samu abin da zan ci da ya zagaya gonar bai huda ya je ne mai aikin kwadago bai ya ce ga rijiya nan ka rinka jawowa ga katuwar guga rijiya irin ta sahara wacce katuwar guga ake idan ka ja ka fara niki-niki kamin ka ciro ta daga cikin rijiyar sai ka haɗa zufa amma bai ya ce duk guga ɗayan ka jawo sakamakon ka zan baka dabino kwalli ɗaya saboda zalunci da bai hude sai na aliyu ba inda zai samu aikin kwanago da zai samu abin da zai sa ba gefe na aminci in ya jawo a bashi kwalli daya da haka ya samu yan dabinan da yake sha ruwa ya dawo gida ya samu hatul mu'minin ba wacce ta sa wani abu a bakin ta amma akwai wacce ta magana ba wacce ta magana sun ce sun zabi Allah sun zabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sun zabi me sun zabi gidan lahira amma ta wace ce tafi kowa daraja Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita ke girki da kanta a gidan sayyidina ali ta yi wanke-wanke ta yi girki ina irin dutsen nikan nan da mata ke nika abin nan da shi take nika alkama idan za ta yi abinci eh maredi to da maredi da shi take hannuwanta nan duk sun kukumbura sun yi kanta sun kukumbura sai na aliyu radiyallahu anhu da ya ga wahalar da suke shaki da kansa ce to ai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yaƙi an samu ku yangi ki je ki roƙe shi mana ko zai bada ku yanga guda ɗaya ta zo ta ɗauki tsarage wannan aikin ta je ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya ta faɗa wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana dawa suka ce ya na dan ta zuwa Fadima ta bar gidan nan ka ji halin da take ciki baka ga ta ba duk yayi kanta ya yayi bororo ko ina saboda tsabar wahala da nika da dutse ya rasulullah ku yin da aka samu wannan ka taimaka mata da guda daya ka rinka rage mata aiki tun da dai gashi Allah ya sa an samu kuma rabar da su za ka yi ba ajin su za ka yi ba tun da rabarwa za a yi ita ma a bata daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗi wannan magana daga ne tashi nufi gidan Fatima yana zuwa ya samu har sun kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tsakaninsu suka ce suna jin sanyin kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girjinsu ya ce ya ke yata na ji labarin kin je kina magana a taimaka miki da kuyanga da za ta je ki aiki me zai hana in baki abin da ya fi kuyanga alheri in baki abin da ya fi kuyanga alheri suka ce ka ba mu ya rasulallah ya ce in kun zo za ku kwanta ku yi bacci ku yi subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar sau 34 ɗari kenan wannan ya fi muku alheri fiye da in baku ku yanga na barku lafiya ya tashi ya tahe shi wato kenan wannan aikin da take a gidan miji ba aikin banza ba ne tana da lada a wajen wa fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'i ahlil janna shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fama da rashin lafiya daga wannan rashin lafiyar ya bar duniya sai ga Fatima ta zo ta gaida shi ɗaya ta zo ta gaida babanta aisha radiyallahu anha tace mishiyatu ha kamishiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aisha tace wallahi fadima in tana tafiya yadda ka san tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tana tafiya tafiyar ta exactly irin tafiyar annabi wa ke fari wannan magana aisha radiyallahu anha da aisha tana gaba da fatima za ta bada wannan labari da aisha tana jin haushin fatima za ta faɗi wannan magana mishiyatuha ka mishiyati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. tace taje ta zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi sallam annabi ya maraba da ita annabi yayi farin ciki da ya ganta inji Aisha radiyallahu anha tace sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sirranta mata wani labari tace kawai sai muka ga Fatima ta fashe da kuka tana cikin kuka sai sake sirranta mata wani labari tace sai muka ga Fatima ta fashe da dariya ta ce ban taɓa ganin dariyar da ke dab da kuka kuka dariya dab a jini ba kamar ranar ta ce wannan ya sa na tambayi fatima mai annabi ya gaya maki ka fashe da kuka mai ya gaya maki ka fashe da dariya ta ce ba zan gaya maki sirrin babana ba wannan sirri ne tsakanin uba da yasa bayan suwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce na sake tambayar Fatima ce to Allah ya karbi baban taimaka ki gaya mu menene ya gaya miki fadima ta ce abinda ya gaya muke na fashe da kuka ya faɗa min cewa mala'ika jibril a kowane azumi yakan zo ya masa bitar ƙura'ani mai girma sau ɗaya amma wannan ramadan ya masa bita sau biyu alama ce ta lokacin bari duniyarsa ya zo ya ce kuma idan ya mutu ke ta ma ke ce farko a cikin iyalaina wacce za ta bi ta ce maganar rasuwar babana shi ita ta sa da fashe da kuka ina cikin wannan kuka na bakin ciki sai sake kallo na ya ce mun Allah sarki ba za ki yi farin ciki ba ke ce shugabar matan aljanna ranar tashin alkiyama gaba ɗaya su ta ce jin cewa ni Allah zai nada shugabar matan aljanna gaba ɗaya shi yasa na fashe da dariya saboda murna da farin ciki wannan labarin banda Aisha babu wacce ta ji wannan labarin a duniya amma Aisha ita ta tallata wa duniya cewa annabi fa kamin ya bar duniya ya ce shugabar mata a gidan aljanna ita ce fatima idan ba ta ƙaunar fatima za ta yada wannan labarin in ba ta shiri gaba ce tsakaninsu yadda 'yan shi'a ke nunawa za ta yada wannan labarin duk duniya ba wanda ya ji wannan labarin fatima aisha kada ta faɗa duk duniya labarin da ya cika duniya gaba ɗaya daga bakin aisha radiyallahu anha aka ji shi ashe ƙauna ce tsakaninsu soyayya ce tsakaninsu zumunci ne tsakaninsu to amma ku ji hatta shugabar matan aljanna tana wahala a gidan miji tana haƙuri Zubairu bin awam yana cikin al'ashara al-mubashshiruna bil janna amma matarsa hadducin sa take wankewa doki kamar za a ce matarka na wanke maka mota saboda sun dauki hidima wa mijin ba aikin banza bane sun dauka ibada ce ba sun dauki zaman gidan mijin wajen samun kuɗi bane mu yanzu yarinya idan za a yi aurenta kamin ta tare wai sai a nemo wata tsohuwa wata matsiya ce tsohuwa da duk iskancin duniya nan ba wanda ba ta yi ba kuma ta sha bidiya ta koshi wai sai a kawo ta wai ta za ta yi yarinya kudu ba wai za ta yi mata hudu ba ita ma tsohuwa tana bukatan a kira wata mai imani ta mata wa'azi ba ba hudu ba ba wa amma yanzu wai ta ce mai wa amarya za a kai amarya ɗakin miji hudu ba tana zana ta ce to ke yarinya saurara mu tsofaffi mu muka ga jiya muka ga yau shi miji da kike gani ba ɗan goyo bane duk yarinya da ta rike miji uba to za ta mutu mareniya in kin je gidan miji ki tashi tsaye ki kwakwale rabanki in yi aje riga ta ji aljihun ki ga abin da Allah ya baki ki kwashe kayan wai ka ji wani abu wai da ta ji aljihu bai gina ta ga abin da Allah ya bata wai Allah ne ya bata eh in shinkafa buhu buhu yake kawa kamin ta kare a wani kwano biyar ke sayar ba ganewa zai yi ba duk yadda za ta yi sata haka za ta koya mata ta sai yadda ake kina ke ci gaba kin ga wace ce wace ce ya gidan wace ce da san da aka yi aurenta na je ɗakin nan ba komi banda wani ɗan tsohon kabur amma da ta ɗauki mataki tana ɗan lalube aljihu tana rike canji tana rage na cefane tana ɗan zara taliya tana sayarwa tana har haɗawa ta shiga adashe an ce ma hannu biyu ita ake mata daga baya ta tattara ta sai akuya daga nan ya kyalla ta haihu daga nan aka yi waye waye yanzu in kika je ɗakin na nata ya cika dankam kwatanan nan har ya tokaro yanzu da Allah wannan tsohuwar ta koya wa yarinya sata ne ko ta koya mata birni. Eh, yanzu kika je ɗakin nan babu abin da babu kin ga ga rotin ga shogilat ga yarinya kamin ta je gidan miji a mai da ita barauni ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana yawan karanta suratul ahzab a sallar asuba yana yawan karanta suratul ahzab a sallar asuba idan yana karatu yana karatu normal amma da yazo kan wannan ayoyin ya nisa annabi sai aji na Umar ya daga murya ya ta karkare yana karatu da karfi har sai ya wuce wayannan ayoyin gaba daya sai ya dawo yana karatu a hankali aka ce me yasa an ka zo kan wayannan ayoyin kake yi da karfi yace a ta masallacin kusa da dakunan matan annabi suke ina ɗaga murya ne domin in tunatar da su alƙawarin da suka ɗauka da Allah shi yasa in nazo kan ayoyin ke ɗaga murya sai Allah ya ce mai gaba da ramma ya nisa annabi man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu dhi'fayn وكان ذلك على الله يسيرا الله يتي يا نساء النبي يا كما تن النبي محمد صلى الله عليه وسلم malamai suka ce duk duniya ba matan da Allah ya kira da wannan suna sai su kadai ya nisa annabi ya ku matan annabi wannan kadai bai ishe su daraja ba ko matan liman aka ce ya ke matan liman da Allah matar liman ba za ta dan daga allon ka fada ba eh ko mata alaran ma aka ce ya ke matar gangaran <laughs> a ita ba sai ta danta da kura ko za ta tare kura ba ita ba sai ta danta da kura balle Allah ya ce musu ya nisa annabi ya ku matan annabi malamai suka ce wannan kadai ya isa dan shi aka girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya jingina su zuwa ga annabi ya nuna maka fa manya ne daraja su ta wuce duk inda kake tsammani a jingina suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare suke cin abinci tare suke shan ruwa tare suke wanka tare suke fira tare suke kwana akan shimfiɗa ɗaya ya nisa annabi takura ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wanka tare da su annabi yake annabi Muhammad je karanta bulugul marami duk wankan janaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa aka samu hadisan daga matarsa su ce tare muke wanka da bokiti daya hannuwan muna haduwa cikin bokiti shi yana ɗebo ruwa mu muna ɗebowa idan zai wanka tare da matarsa hannunsa da matar yana haduwa a ciki wata yin tana ba da labarin ta ce annabi sai rinka yi da sauri in na garo zai kare ya rinka cewa da'ali da'ali bar mu haka bar mu haka ana wankan ma akwai nishadi a ciki Aisha radiyallahu anha ta ce har gurgure gurguren kashi muke yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gurguri kashi in mika masa ya gurgura ya miko mun in gurgura in yi passing masa back ya gurgura ya passing back ta ce idan na gurgura idan na miƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai gurgura ta ce sai in sa ido in ga ina zai sa bakin shi ta ce sai in ga ya sa bakin shi daidai inda na sa bakina ta ce sai in ji wani dadi ya kama ni a wannan lokaci wadda sai an gaba wannan waka ce wannan matan ne wai za ta wuce wuta wai wannan yar wuta ce ɗan jiya. wannan wai wa ce ce yar wuta ce Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man min kunna bi fahishatin mubayyana Allah yana so ya nuna darajar matan annabi wa daidai suke darajar kowace mace a duniya ba yace wacce ta zo da alfasha bayyananniya daga cikin ku yudha'afu lahal azabu bi'ifayn za a ninka mata azaba ninki biyu in ji Allah idan wacce ba mata annabi ba ta laifi to idan mata annabi ce za a ninka wa matar annabi azaba ninkin azabar da za a yi wacce ba matar annabi ba saboda darajar su da matsayin su ba ɗaya ba ne. ba menene ba da ya da baiwa darajar su ɗaya ne wa ta fi daraja to yanzu da ya za ta yi zina ba ta yi aure ba bulala nawa za mata bulala ɗari to idan baiwa ce ta yi zina wacce ba ta taba aure ba bulala hamsin za a mata bulala nawa kenan bulalar da za a yi wa baiwa za a mata rabin bulalar da za a yi wa ya me yasa aka ce ita ya anninka azabar da za a yi wa baiwa a mata saboda tana gaba da baiwa ta fi baiwa girma ta fi baiwa daraja shi yasa za a ninka wa ya azaba akan azabar da za a yi wa baiwa to shi ne fifiko tsakanin matar annabi da sauran matan duniya shi ya sa ita ma matar annabi ita kuma da yake tafi yar yar kuma ko yar wace ce to sai aka ce matar annabi za a ninka mata azaba in ta zo da alfasha ninkin abin da za a yi wa sauran mata domin sauran mata su gane the different is clear da gwauro da mai mata ta zuru da mai mata wane ne a gaba ta zuru da shi da mai mata wa ya fi daraja wa ya fi girma da mutunci duka mun yaje yana gaba da ta zuru ta zuru idan ya yi zina menene hukuncinsa bulala ɗari ko? ha? mai mata idan ya zina mai hukuncinsa da hukuncin da za a mai mata da na ta zuru wanne ya bi me yasa aka ce hukuncin mai mata ya bi tsanani saboda sa ba ɗaya da ta zuru ba sa ba ɗaya da tawa ba kenan saboda girmanka da matsayinka shi yake sa laifinka sai ya zama babba sosai yanzu laifin da liman zai yi a ganshi babba mamu in yayi za a ganshi babba haka mamu sai ya take shege da yawa amma ba damu ba saboda mamu ne ya bata arbibi yanzu da zaka dan zagaya wani lungu ka samu liman da bakin ardo da wata yabba zawara haka mai dan shan kalambu ta dan jire ko da ne banda yake da aure tanin aure kawai ake yi A in ka haska da mota kan gansu ko ka wuce sai ka kashe mota kai baya baya a ce lafiya ka ce wani na hasko kamar liman bari zai mu tabbatar da liman ne ba haka bane amma wani sakarai ne ba ma wani na hira suna hira magana aure ba ko hannunta kaga ya rike ka damu in akan hanya na mai sai ka ce kai Allah ko cire kan hanya ko ba mu wuri kar in ture ku ba matsala saboda darajar sa ta kai darajar wannan ba kenan wannan ayat ta nuna darajar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma tun darajar su ba menene alfasha wasu malamai suka ce matsawa miji lamba cewa miji sai ya ƙara cefane. ne cewa miji sai ya siyo miki abin da baki da shi cewa miji sai ya biya miki wata bukata ta dukiya da shi kuma bai da hali da zai yi sai ya siya miki a tamfa mai tsada bai da hali sallah ta zo ya siya miki kwadde buwa ya gama bubugawa kice ce sai ya siyo sufa ko sai ya siyo hola eh alhali shi abin da zai iya ko debo zai iya ko najeriyan wa ko baccin ki ya ja miki ko ku kusha ku ki ce sai ya siyo miki a tamfar da ta wuce halinsa suka ce shine fahishatin mubayyana domin abin da ya faru kenan aka saukar da aya ko ba shine ya faru ba wasu malamai suka ce a alfahisha ana nufin zina alfahisha ana nufin ne to koma dai wanne ne duk laifin da matar annabi ta sai an ninka mata azaba da wannan 'yan shiya sai suka makale suka ce tuku ahadin suna kuna cewa aisha ba ta yi zina ba wai ba zai yiwu ba to aika ƙur'ani ya nuna zai yiwu tun da ƙur'ani ya ce man yi ati min kunna bi fahishatin mu bayyana ko matan annabi wacce ta zo da alfasha bayyananniya wacce ta yi zina a cikin ku za a linka mata azaba idan da ba za su iya yi ba abin ba mai yiwuwa ba ne ya Allah har zai ce in har kai ga abin da za musu ai da Allah ya ce in har sun yi zinan nan ga hukuncin da za musu to alama ce da take nuna za su iya yi to dan shi ya ƙarya kake a saurara a saurara a saurara a saurara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce ma zanat imra'atu nabiyyin qaddu ba ma shi ba duk annabawan da Allah ya taba turowa a duniya ba taba samun matar annabi ta yi zina ba duk shegantakar da matar annabi za ta ko ta wani abu na saban Allah bisa tsotsai irin matar annabi ludu irin matar annabi nuhu ba sun yi abubuwa da yawa sa kyau ba har Allah ya kai su wuta babu zina a ciki Matar annabi duk annabin da Allah ya taba yi kuwa ba taba samun matar annabin da ta yi zina ba in ji annabi Muhammad to yan shiya sai kuka ce matar annabi mai murtai ƙarya kuke annabin kuma ta sharri ba da gaske kuke ba a saurara a saurara idan kuka ce ai da ba za su iya yi ba da ba a kawo wannan sharɗin ba to ai sa sharɗi a ƙa'ida ta magana ka sa sharɗi ba yana nuna yiwuwar abin da aka sa sharɗin a kai shi ba ne wani lokaci akan sa sharɗi amma baya nuna yiwuwar abin da aka sa sharɗin a kansa ina fata an gane wannan ya za ku yi ku gane wannan Allah ya ce lauka na fihi ma alihatun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الله يتي إندا Allah وني الله تارد الله الله سوجوني بغدا ديبري cikin sama da ƙasa akwai wani Allah banda Allah mu mahalici allolin guda biyu ne Allah ya ce da sama da ƙasan za su lalace don yayin da ɗaya Allah zai ce ai ruwa ɗaya sai ce fari za a yi yayin da ɗaya Allah zai ce rahama ta sauka ɗaya Allah sai ce bala'i zai sauka sama da ƙasa za ta rushe ko ba za ta rushe ba Allah ce inda akwai allolin guda biyu ne akwai wani allan ban da shi ah to sai ka ce allolin guda biyu ne tunda Allah ya sa sharɗi ya ce inda akwai wani allan ban da shi zai yi wa samu wani allan ban da Allah ba zai yi ba ba duk da haka gashi Allah ya sa sharɗi akan abin da ba zai me ba akan abin da ba zai taɓa yiwa ba ina fata an gane قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار الله yace da a ce zai rike da to da ba annabi Isa zai dauka ba cikin sauran halittunsa sai zaɓi wanda ya ga dama yace shine dan shi Allah yace da zai rike da da sai ya zaba daga cikin halittunsa kina Allah zai rike da kun ga kun ya yace da zai rika amma ba zai yi rika ba hmm. da za su yi zina ba zai yi to su yi zina ba an gane karatu da zai rikida eh zai yi rikida ba zai yi rikida ba da za su yi zina zai yi su zina wala kadi uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله يشي ولقد أوحي إليك حقيقة أي وحي زوا غريك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك أي وحي زوا غودن دسك غباشيك الله يشي لئن أشركت النبي دا ذاكي وعلا شركة دا أشي ذاكي وعلا شركة la ya haba ɗan amaluka da ayyukanka sun rushe gaba daya wala takunan na minar khasirin da ka zama cikin tababu zai yi wa annabi wa Allah shirka ba zai yi ba amma Allah ya ce da za ka yi shirka da ayyukanka ya rushe da za ku yi zina da na ninka muku azaba da za ka yi shirka da ayyukanka sun rushe ba zai yi shirka ba to su ba zai yi zina ba dan shi ya tashi daga nan ko har zina wurin amalikare ya tashi matsiyaci shi ma mu haska shi da tocila mai cin batir bakwai ana magana akan matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaye muminai ne uwa ta ce hada ku to uwayenmu ne domin uwayen masu imani duk wanda ya zage su ba mai imani ana raba ba ya amince ko baka amince ba na raba ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'afu laha al'adabu bi'ifayn Allah yace wa kana zalika 'ala Allah yasira hmm. wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ya ninka musu azaba abu ne mai sauki a wajen Allah

Allah ya ce wa manyan kanut min kunna lillahi abinda ake cewa alkanut shine dawamutsa shine me dawamutsa wato dogewa akan biyayya duk wacce ta doge akan biyayya ga Allah madaukin sarki wa rasulihi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah biyayya da za a masa bauta sunanta biyayya da za a yi wa Allah mai sunanta sunanta ibada ita ake cewa bauta shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayyar da mata za su yi masa shine da'a da ladabi da biyayya da girmamawa hmm. amma ba bauta masa za su yi ba ba mai za su yi ba ba bauta masa za su yi ba wa man min kunna lillahi wa rasulihi kanuti ga Allah shine ibada bauta amma kanuti da za su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi masa biyayya da ladabin zaman gidan aure da girmama shi Allah ya ce wa ta'mal salihan sannan ta aikata aiki na kwarai Allah tarkin adalci ajar ha ajraha ne. to lada ninki biyu za mu bata kamar yadda wajen azaba in ta laifi za a ninka in ta aiki na kwarai na ma me za a yi ladan za a ninka Allah ya ce wa na laharis kan karima sannan mun tana da mata arziki na karamci shine aljanna ga Allah ya ce matan annabi yan menene yan aljanna ne wa na laharis kan karima Allah ka kai mu aljanna ya Allah aljanna ma a kai mu GRA kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai kana so a barka a ghetto area ba matsala ni dai ya Allah kai ni GRA ku ce Allahu akbar Allahu akbar goma sha biyar talatin kenan Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi wa albarka Allah ka tsare su wani bawan Allah ta hannun dan agaji alhaji mai gyada ya aiko wa marayu da gudunmuwar kudi cash naira dubu ishirin Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun sakataren 'yan agaji na jihar Sokoto Aliyu Yabo ta aiko da taimako naira dubu ɗaya tana buƙatar addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ka ba ta lafiya wata mata ta aiko da taimakon marayu ta hannun sai Adamu Zuru naira dubu biyar tana buƙatar addu'a ga ɗanta da ya rasu da kuma bukatar addu'a ga ɗanta guda wanda yake karatu Allah ka sa wa karatunsa albarka wanda ya rasu Allah ka gafarta masa sannan kuma Allah ya ba mijinta lafiya ya Allah ka ba mijinta lafiya wata baiwar Allah daga arƙilla ta aiko da turmin atamfa ɗaya tana bukatar a mata addu'a Allah biya mata bukatunta na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da tallafi ga marayu naira dubu goma ta hannun Hussein Adamu Zuru yana buƙatar addu'a Allah ka biya masa buƙatunsa na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar taimakon marayu ta hannun ɗan agaji alhaji mai gyada Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga Koko Road haka ne Koko Road ta aiko da tsabar kuɗi naira dubu takwas da naira hamsin ga marayu ta hannun dallo kwatare to da kwatare da ita duk Allah ya musu albarka wata mata ta aiko da naira dubu ɗaya tallafi wa marayu tana buƙatar addu'a na rufin asiri daga ubangiji Allah ya rufa mata asiri duniya da lahira wata mata ta aiko da turmin atamfa ɗaya ga marayu tana buƙatar addu'a da ita da makwabtanta duka ya Allah da ita da makwabtanta duka musu albarka abinda suke tsoro Allah ya tsare na'am a tamfar ma hada naira dubu daya ba a tamfa kawai ba a tamfa da kuɗi naira dubu daya Allah ka saka mata da alkhairi a ci gaba da aiko tallafin marayu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan Allah ya saka da alkhairi daidai wannan gaba nake ga yatta malam Umar Zomawa

بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 19 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin da shidda. lissafin nasara yau muna shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab kamin mu ci gaba da karatu akwai tambaya da dan wayar waito ya rubuto ya ce ala gafarta malam ya halatta mutum ya yi salatu tarawihi tare da imam kuma da daddare ya tashi ya sake wasu nafila sannan ya yi wutiri ya ce tambaya ta biyu kuma ala gafarta malam kwana goma ko tara na azumi na ƙarshe ya halatta mutum ya yi sallar tarawai tare da imam kuma ya je ya yi sallar tahajjud da daddare kuma malam mutum na iya yin sallar tahajjud a cikin gida so wannan tambayar ga alama tana da alaka da sallah ta ƙiyamu ramadan mutum zai iya yi fiye da raka goma sha ɗaya ko fiye da raka goma sha uku domin wannan tunanin ne yake kawo idan aka yi a masallaci zan iya komawa gida in ƙara bayan masallaci misali an yi raka goma ko raka goma sha biyu sannan ne wutiri sannan ita ce take haifar da tambayar ya halatta in yi tarawihi sannan in yi tahajjud ina fata an gane wannan to farko dai da sallar tarawihi da sallar tahajjud dukan su ana kiran su qiyam ramadan ana kiran su qiyam ramadan tsayuwar dare a cikin watan ramadan wasu na kiranta tarawihi wasu na kiranta tahajjudi tahajjudi ana cewa tahajjudi saboda aka yi bacci kamin a tashi ina fata an fahimci wannan to ita sallar dare ta kiyama ramadan maluma sun yi ta maganganu akan kana iya wuce raka a goma sha uku saboda la'akari da hadisin aisha radiyallahu anha da ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko a cikin ramadan ko ba a cikin ramadan ba bai taba wuce raka goma sha uku ba bisa wannan hadisi in ka karanta wani littafi ƙiyam ramadan na lama nasiru dinil albani kusan shi ya tsananta a kan cewa abinda ake bukata mutum ya takaita ko ya raka goma sha daya ko ya raka nawa ko ya raka goma sha uku amma gaskiya fatawa wacce ta fi ƙarfi shi a sallar dare ta tsayuwar watan ramadan ya halatta ka yi raka a sha ɗaya ya halatta ka yi raka a sha uku ya halatta ka wuce ka yi ashirin da uku ko talatin da uku ko arba'in da uku gwargwadon yadda za ka iya yi idan ka karanta wani littafi da ake cewa risalata ne mujazata ne fi zakati wasu yawa